وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتغ ألا وبنجز تالكي ميكومي متككيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a hudu ga watan jimada ula bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda yi daidai da 11 ga watan janairu shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a wato fahimtar ahli sunnati wal jama'a a in a wurin ahli sunnati wal jama'a menene fahimtar abin da ake kira ahli sunna wal jama'a a wurin ahli sunna wal jama'a sai malam yake so ya nuna mana ishara kenan waɗanda ba ahli sunna wal jama'a ba suna da wani fahimtar da suka yi wa ma'anar ahli sunna wal jama'a to a inda ahli suke nufin ahli sunna wal jama'a za mu ji ta'arifinsa a wurin malaman sunna sabanin wurin malaman bid'a wannan littafi wanda ya wallafa shi Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Uqal wato malami ne yanzu profeso ne a jami'atu imam na garin saudiya a riyadh malami ne a bangaren aƙida malamin malamina ne saboda akwai doktor ali hassan wanda yanzu profeso ne ali hassan wanda ya mana ra'isul qism lokacin da muke jami'a a Sudan to ɗalibinsa ne ya yi karatu a hannunsa kuma yana da shi ma littattafai da ya wallafa a ɓangaren aƙida saboda shi ma takassusunsa kenan aƙida to wannan littafi da ke hannun bayan Allah da muke gani wa'ansu bayan Allah ne suka sanya jarinsu a ciki suka buga shi aka wazza'a mana kenan duk wanda ya samu ya sani cewa ya kabbata ne daga wani wato taska na arzikinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi albarka ga dukiyarsu ya yi albarka ga iyalansu sa'annan kuma ya yi albarka ga zuriyarsu ga baki ɗaya mu kuma da muke karantawa mu ma ya yi albarka a arzikinmu yayi albarka a cikin zuriyarmu yayi kuma albarka ga shi malam da ya wallafa wannan littafi da duk wanda ya ba da gudunmawa kowa ya samu wannan littafi a hannunsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu da su gabaki ɗaya a cikin ladan yadda ya haɗa mu a wannan wuri ya haɗa mu a cikin aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran sahabbansa gabaki ɗaya za mu fara karanta wannan littafi wannan shine majalisunmu na farko a wannan littafi malam ya fara da idan ka duba ɗaya ɓangaren da basmala ne ko kafin wancan me yasa ake fara amfani da shi da basmala koyi ne da ƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala duk wata sura da za a fara ta ana fara ta ne da basmala ana fara ta ne da basmala ana fara ta da basmala saboda basmala a neman tabarruki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saba duk suran da zai karanta da za a saukarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana akwai basmala tattare da ita banda suratul tauba ita ce kadai ba a karanta ta da basmala ba kuma ba a rawaito ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta farkon suran da basmala ba to wannan koyi ne da shi duk da akwai hadisi wanda malaman fiqh suna yawan amfani da shi duk wani al'amari kullu amrin zibalin lam yuqda fihi bi basmala ko bi bismillah fa huwa aftar aw fa huwa fa huwa ah, anzab bi ma'ana dukkan wani aiki mai mahimmanci da aka fara shi da ba a fara shi da basmala ba wannan aikin yankakke ne bi ma'ana bai sadu da juna ba kuma babu albarka a cikinsa sai dai hadisin dukkan malaman hadisi sun ce bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ana koyi da Qur'ani kamar yadda ah, Qur'ani ake fara da basmala ina fata an gane duk da yake basmalar a wajen likirabinta akwai ɓangaren wato malaman mu'tazila wanda suka dasa wani guba a ƙarƙashinta wanda da yawa daga cikin mu a yau musamman ɓangaren harshen larabci suna li'irabinta da wannan ka'idar amma ka'ida ce gurɓatacciya saboda aƙida ce ta mu'tazila suna cewa bismillah wato jar wal majrur muta'alliqun bi mahzuf ba'un dinnan sai suka ce wanda kaman wato zamakshari a cikin littafinsa sha sai ya ce ba'un ba'un nan da aka ce bismillah wato ba'un anan jaru ne wal majrur muta'alliqun bi mahzuf imma an yakuna isman wa imma sai suka ce fal fi'lu aula min ism saboda haka sai suka ce ba'un anan lil musahabati ba'un wato na amfani ne na rakiya da kusanta abin nufi a nan aƙida ce ta mu'tazila ikon ɗan adam yana sama da ikon Allah bi ma'ana duk abin da ɗan adam ya yi nufin zartuwarsa ko da Allah yana nufin akasinsa na Allah ba zai yi ba na ɗan adam ne zai wannan aƙida ce kyakkyawa to kaga ba kyakkyawa bace to shi yasa malaman suna sai suka ce a'a ba'un dinnan lil musahabati wal isti'ana cewa kana neman agaji da taimako a wurin Allah shine bismillahi aqra'u bismillahi ajlisu bismillahi aftahu da sauransu kaga anan ba anan listi'anati ne wal musahaba sabanin abin da su mu'tazila suka ce ba'un anan lil musahabati la lil isti'ana saboda a wurin su dan adam ikon sa ya dara na Allah Allah ya sa mu dace saboda haka ar-rahman zu rahmatin wasi'a Allah mai rahama yalwatacciya ar-rahimu zu rahmatin wasila liman yasha'u min ibadihi wa huwa yaftasu bihi lil mu'minin Allah ya keɓanta suna ga mu'minai kaɗai a rayuwarsu sai malam ya fara da rasailun wa dirasatun fi manhaj ahli sunna malam yace yan saƙonni ne da karatu a manhaji na ahli sunna yake so ya maka shimfiɗa kamar shimfiɗa a menene ake nufi da ahli sunna معنى ان يتي في خضم التفرق الذي اصاب الامه وافتراقها الى فرق وطوائف شتى اقنجلنا ربربي الذي اصاب الامه والذي شاف ونن الامه كما الله صلى الله عليه وسلم وافتراقها da rabuwanta kashi-kashi daban-daban ila firakin wa kawa'ibin zuwa ga wato ƙungiyoyi da ɓangarori daban-daban na musulmai shatta wanda mana ce daban-daban kama akbara bi zalika muhammadin sallallahu alaihi wasallam indama qal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya bada labari a yayin da yace وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة يتي ونن الأمة تاوى إن جمع الله صلى الله عليه وسلم ذات ربو زوى كشي سبعين دأكو wannan idan ka duba kafin mala ya kawo maka shi sai ya kawo maka dugu dugu ya yanke wa an su maganganu a cikin hadisin can ƙarshe kuma ya maka ɗugo-ɗugo alama ce ƙa'ida ce ta ilimi ta amana ta ilimi in ka ɗauko magana kada idan ka shimfiɗa ta ba tare da kawo kawo nan ɗugo-ɗugon ba ya nuna kenan asalin magana ya fara da wannan gaba wanda alhali ko ba haka ya zuci ba akwai sauran maganganu a cikin hadisin sai malam ya cire wannan maganganun ya cire na bayansa sai ya kawo daidai abin da ake kira muhallin shahid abin da nake bukata a cikin karatuna shine sai ya ɗauko sai ya ajiye mana to a bangare na ilimi to wajibi ne a yi wa mutane bayani asalin wannan hadisi da malam ya kawo a nan duk da a gaba za mu zo mu tadda hadisin hadisi ne na abu umaman albahili radiyallahu ta'ala anhu wanda imam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir nasa mujallaji na takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da uku hadisi namba ta dubu takwas da hamsin da uku haka imamu tabarani ya fitar da shi haka kuma ya zo a cikin musnad shamiyin na abul qasim tabarani har ila yau shi ma ya zo da wannan hadisin amma ba daga abu umama talbahili ba ya zo da shi ne daga muawiya bin abi sufyan saboda shi ne ya fi shahara da wannan ruwaya duk da yake akwai wata ruwaya wanda imamu ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa haka imamu abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa amma ruwayar tasu bata inganta da wannan wato isnadi daga Anas dan Malik haka imamu Abu ya alama ya fitar da shi a cikin musnadinsa asalin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wanda malam ya kawo anan ستفترق بنو إسرائيل على 72 فرقة banu isra'ila yahudawa kenan za su rabu ƙungiyoyi guda saba'in da biyu وستفترق هذه الأمة على ما تفرقت بنو إسرائيل تزيد فرقة كلها في النار malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sataftariqu hadhihi al-umma wannan al'umman ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta rabu ala ma tafarraqat banu isra'ila tazidu firqatu a bisa banu isra'ila suka rabu saba'in da biyu amma wannan al'umma za ta ƙara kai a kai nawa kenan saba'in da nawa kenan saba'in da uku sai ce kullu hafi na dukkan su ƴan wuta ne illa sawat banda wato dukkan wato duhun mutane wanda suke jama'a fa ya aba umama sai suka ce ya aba umama awalaita fi sawadi ma yakfihi a tarin mutane shin ba a samu abin da ya wadatar da za a ce su ne kadai suke bin daidai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake akai ba qala wallahi inna lanunkira ma ta'malun mu sahabbai aikin da kuke yi yanzu muna kyamatar sa ba ma ganin sa akan daidai tun wannan lokacin sai a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu hadin naji dukkan waɗannan ƙungiyoyin guda saba'in da uku ‘yan wuta ne sai ce illa wahida ban da guda ɗaya kaga ya zama nawa kenan saba'in da biyu su ne za su shiga ina wuta kila wama hiya ya rasulullah sai safai suka tambayi manzon Allah wacce ce guda ɗayan da za ta tsira ba za ta shiga wuta ba a cikin al'ummansa sai ce hiya misla ma ana alaihi yau wa ashabi guda ɗayan da za ta tsira ita ce wacce take akan kwatankwacin abin da ni da sahabbaina muke a kai kaga yanzu manzo Allah ya bada sifa kenan ko yanzu ba maganar wannan ya fito a wannan kungiyar ba wannan ba cikin kungiyar mu wannan yana kaza a'a wanda ke tsira a wurin Allah ranar tashin kiyama su ne wanda suka doge akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kai da sahabbansa kaga in ba ta kan abin da manzo Allah da sahabbansa yake a kai kaga ka fada wancan saba'in da nawa saba'in da biyu ke. ina fata an gane yanzu kai ne za ka yi wa kanka karatun su? sai ka bi wanne duk abin da za ka yi a musulunci in da yi daidai da abin da manzo Allah da sahabbansa suke kai ba daidai ne yana kan halaka ko baya kan halaka yana kan halaka waye faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kai yanzu a ka na musulmi za ka yi kanka ne karatun tanasu ka zauna duk abin da za a ce ma ko malami zai ce ma kaza ne tabbayin da za ka yi shi manzon Allah ce ai kada ka ce akramaka Allah ne ka anan ina fata an gane a'a shi ma mana ai bai da ra'ayi ra'ayinsa abinda manzo Allah ce shine kada ka zama irin mutumin da ya samu Imamu shafi'i lokacin da ya fito daga bagadada ya shigo ya shigo garin Misira, sai ya ce mai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ma za ta kulu fi zalika ya imam abi abdullah muhammad bin idris shafi'i ya ce manzon Allah ya ce kaza da kaza amma kai ne ra'ayinka sai imamu shafi'i ya kalle shi ya ce a tarani fi kanisatin a to ka gani da za ka ce min me ra'ayina ina fata an gane ai an face daidai ko maza Allah ya ce to kuma magana wa kake nema a duniya akwai magana da kake bukata kuma sama da wannan bam to ka yanzu ka yi wa kanka karatun tana su duk lokacin da aka ce ma abu kaza ba musulunci ba ne sai kenan ko da ka saba daga ranar ka tarbiyyatar da zuciya ka bin wannan abin kada ka ce abin ya bi ka a'a kai ka bi wannan abin shine fitanka saboda manzala ce dukkan kungiyoyin nan yan ina ne yan wuce manzala ya ce ko ya ce banda ne guda ɗaya aka tambaye shi wacce ce ya ce su ne wanda suke kan abin da nake ni da sahabbai na wannan ya yi daidai da shi sa imamu auza'i imamu ahli sham ya girmi imam malik da shekara biyar an haife shi hijira na tamanin da takwas sai ya ce isbir nafsaka ala sunna kamar yadda imam lalaka ya kawo a cikin shar usul i'tiqadi ala sunnati wal jama'a yace ka hakurantar da kanka akan sunna duk abin da aka ce ma sunna ne nan cak kakka kara kakka rage sai ce isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa al ka tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya wa yake nufi ya'ani as-sahaba duk abin da aka ce ma sahabbai sun yi shi to tsaya nan duk abin da aka ce ma sahabbai ba su yi shi ba kakka tsaya kakka aikata shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya ce shine abin da ni da sahabbai na muke akai kagar da manzon Allah da sahabbansa ba su saba ba kenan ko ina ta an gani to addinin ka ana so sai yayi daidai da wanne irin na manzon Allah da wa sahabbai to in yayi daidai da na manzon Allah da na sahabbai to ya nuna kana kan daidai in kuwa bai yi daidai da na manzo Allah da sahabbai ba ya nuna kana kan me kana kan kuskure kuma kana kan bata wanda za ka iya fada cikin ina wuta tun da manzo Allah ce dukkan su ƴan wuta ne banda guda ɗaya sai ce wa kif haythu waqafa al-qawm wa qul bima qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗe shi kakkai shakka sai ce wasu wasluk sabila salafuka wa quf amma kafu ka kame akan abin da suka kame ba su aikata shi ba to ba addini bane duk abin da aka ce ma sabai ba su ba to ba addini bane kai ma kanka yi shi sai ce wasu musabila salafu ka salih ka bi ta farkin ka da magabata fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yarda da su kai ma in ka bi Allah zai yarda da kai Allah ka samu daga cikin su sai malam yace najid anna hunaka ta'arujan wa firqatan wa ikhtilafan بين hadhihi الفرق والطوائف على أصول رئيسية في المنهج حتى أصبح لكل فرقة أصولا مختلفة عن غيرها من الفرق والطوائف ما لا سوى زام سوى أن هناك تحارجا أقيدا هو وفرقة لكما ربوا متاني واختلافا دساقاني دبن دبن أتكم الأمة بين هذه الفرق فكانوا وأنم تنقروا وأنم قنجيوين دبن دبن والطوائف دبنقروني على أصول رئيسية أعصل توشينا أجينا سوء في المنهج المنهج اللي أجيبوت تاوى الله دشي حتى أصبح لكل فرقة har sai da aka wayi gari kowace kungiya tana da ne usulan tana da asalin nata tushen aƙidarta daga inda take ɗaukowa amma ne usulan mukhtalifatan an ghairiha min al-firaq wa tawaif idan ka duba asalin nata ya sha daban daga waninta daga cikin ƙungiyoyi da ɓangarori wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci ثمانيتي الأمر الذي عمق الاختلاف والتفرق بين أهل القبلة والنجين الأمر الذي يزربط فاباني دربوان كي فكان ونن الأمة دقنقرون انت سيجي وابتعد كثيرا عن المنهج الحق حتى صدق حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك حيث قال Kullu Hafin nari illa wahida malam ce sai suka nisanci da yawan sai suka nisanci tafarkin gaskiya shine anil manhajin al-haq tafarki na gaskiya hatta sadaka hukmun nabi sallallahu alaihi Wasallam bil halaki har sai da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya gaskatu a kansu na halaka da manzon Allah ce dukkan su ne yan wuta ne shine ce qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu hafin nari dukkan su yan wuta ne illa wahida banda guda daya waye faɗi wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace banda guda daya kaga wannan abin tashin hankali ne a ce duk tarin musulmai duk yawan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rabu kashi ɗaya biyu uku har saba'in da uku kuma manzon Allah ya ce saba'in da biyu ƴan wuta ne banda guda ɗaya wallahi abin tashin hankali kuma guda ɗayan nan sai manzon Allah ya siffanta su ya ce su ne wanda suke kan abin da ni da sahabbai na muke akai kaga yanzu sai kai wa kanka karatun tana su duk abinda baya ba daidai ba ne da abinda manzan Allah da sabansa suka yi abin nan mai kyau ne nan ka huta kai ka tarbiyyar da zuciyarka anan da gidanka duk abin da ah, ka ce a ba za na bai mace ka je ni gidana ba a nan ka huta ka huta duk abin da aka ce manzo Allah bai yi ba a wajen ibada kai ma ka ce ba zan yi ba me yasa an ce manzo na bai yi ba ni ma ba zan yi ba nan ka huta ina fata an gane amma an ka a ah, tun da mutane sun saba yanzu ka ce ba za ka yi ba ba mai wuta a cikinsu kuma babu mai aljanna babu mai arziki a cikinsu kuma babu mai mai talauci balle ya jingina maka talaucin ko ya ce zai hana ka arzikin nawaye Allah ne saboda haka sai ka yi kanka karatun su ka zauna ka yi bincike duk abin da za ka yi tambaya ka ce me manzo Allah ce ka huta ina ba ta an gani ka huta yanzu a nan don girman Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu malikiya ne ya nan da aka ce kullu hadin nari sai ne illa wahida ya ce banda guda daya nan malikiya aka kira shafi'i aka kira hanabila aka kira abu hanifa aka kira nan sauran mazabobin aka kira wannan su suka fi shahara ko wanda duniya duk kowane bangare za ka ga suna banta ko amma manzo Allah bai kira ta ba sai ce me banda guda daya me manzo Allah mai da kai asali sai ce abinda ni da sahabbaina muke akai malikiya sun bi abinda manzo Allah da sahabbansa suke akai shafi'iya sun bi abinda manzo Allah yake da sahabbansa kai ko hanabila ma sun ba abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai da sahabbansa abu hanifa da abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yake akai haka su ma suka yi kada mu manta mun karanta i'tiqadu a'immatul arba'a ko mun ji kudurin su to dukkan ma'annan bayan Allah sun riga sun kubuta a wurin Allah saboda sun ce duk lokacin da ka samu magana na ya ci karo da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ajja magana na ku bi nawa to yanzu sai fa baka ce dole sai maganan maliku za a bi ka yi wa maliku adalci in ka ce dole sai maganan imamu shafi'i za a bi ka yi wa imamu shafi'i adalci in ka ce dole sai maganan abu hanifa za a bi ka yi wa abu hanifa adalci in ka ce dole sai maganan imamu ahmad za ta bi ka yi wa imamu ahmad adalci ba kai musu ba saboda dukkan su sun ce in na ka samu magana na ya ci karo da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka addu'a ne ka ajjanawa ka yi amfani da nawa ka yi amfani da namazan Allah saboda su ma a kan namazan Allah suke a kai ko ajizanci ne ɗan adam suka yi kuskure kuma su yi daidai to za ka bi su ne akan abin da ya tabbata sun yi daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda suka yi kuskure wannan ajizanci ne ɗan adam ka roƙa musu gafara ta ubangiji sai ka ajjana su sai ka bi nawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ka kubuta Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa inna min al-mustaqarr al 'inda ahli al-haqq wal yace yana daga cikin abin da yake tabbatacce a yau a wurin ma'abuta gaskiya da bin sunna an al'umma da iftaraqat ila firaqin halika wannan al'umma ta rabu zuwa ga ƙungiyoyi na halaka wa firqatun najiya kuma akwai ɓangare guda ɗaya. wacce take za ta tsira wa hadha misdaqun lima akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya gaskata abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ba da labari bi hadithin iraqi as-sabit anhu da hadithin da manzon Allah ce al'umma za ta rabu kashi kashi wanda ya tabbata daga gare sa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala malam ya ce wannan shine ma'anar faɗin Allah maɗaukaki wa anna wala sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah maɗaukaki yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman lallai wannan shine tafarki na miƙaƙƙe in ji wa in ji Allah ko wanne ne tafarkin Allah kuwa shine tafarkin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dawa da sahabbansa ina fata an gani tafarkin Allah shine tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dawa da sahabbansa saboda lokacin da ayan nan ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a cikin suratul ma'ida kuma suratul ma'ida sura ce wanda tana daga cikin surar ƙarshe da aka saukowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita kuma sura ce madaniya duk da yake wannan ayar an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a garin Makka a filin Arfa da aka sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ah, ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tara sahabbansa yace kullukum min adam wa adam min turab inna abakum wahid inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid baban ku ɗaya ne ubangijin ku ɗaya ne kuma baban ku ɗaya ne shine wa kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga annabi adam ne kuma annabi adam daga kasa aka halicce shi sai ce la fadla li arabiyyin ala al ajami wala al ajami ala al arabi illa bi taqwa babu fifiko tsakanin bakin mutum da farin mutum a wurin Allah sai wanda fi wani tsoron Allah sai ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haramun ka hurimati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi sharikum hadha ala hal ballagtu qalu na'am thumma rafa'a ra'suhu ila as-sama' qala allahumma ashhad yace jinananku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne daga yau ku ci kamar yadda yau din nan haramun ne a filin arba ya halatta mutum ya shafa turare ba haramun bane da majaji sai ce yadda yau din nan haramun ne a wannan gari ina ne wani gari nan makka ko a wani wata sharon ko zulhijja yana daga cikin mai ashirin hurum ko sai ce kamar yadda wannan ranar yake da alfarma da watan nan ke da alfarma haka Allah ya haramta har zuwa ranar tashin kiyama sai ce fal yuballighu shahidu minkum al-ghaib haka ruwayan Imam Ahmad ya zo yace wanda ke cikin ya halicci nan ya gaya wa wanda bai zo nan ba kaga kenan sahabbai sun gaya wa tabi'ai tabi'ai sun gaya ne atba'u tabi'in atba'u tabi'in sun gaya wanda suke bayan su har zuwa yau wanda malamai za su gaya maka wannan hukunci sai imamu malik ya ce malam ya za ka yau mudinan fala ya kunu yau madina a wannan ranar abinda bai zama addini a musulunci ba yau ba zai taɓa zama addini ba ka ka ce imam malik na rayuwa da kai ne ko ya ce tun daga wannan ranar duk abin da bai zama addinin musulunci ba to a yau ba zai taɓa zama addini ba kaga ya baka ka'ida to Allah ne ya ce wannan fattabi'uhu ku bi shi sai Allah ce wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi wani irin hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili waɗannan hanyoyin za su raba ku daga hanya ta inji Allah za su raba ku daga hanyar manzan Allah za su raba ku daga hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce an sabili zalikum wasaqum bi da wannan ake muku wasirci la'allakum tadhakkarun ko dan ku samu ku wa'asu da ubangijinku cewa abinda Allah yake so Shi ne wannan tsari to da manzo Allah ya karanta wannan ayar hadisin bukhari da muslim sai ya zana zani duk in ka dinga tafan hadisi ko tafsiri akan wannan zaka ga manzo Allah ya yi zane zanen haka manzo Allah ya yi shi guda biyu haka ina fata an gane guda biyu daya sai haka sai manzo Allah ya yi zanen nan haka sai ce wa anna hadha sirati mustaqiman sai ce wannan shi ne ta farki na mai kakki fattabi'uhu Allah ce ku bi shi kaga gaskiya hanya ce guda ɗaya dodar ko akwai karkata babu sai ya ce wa hadhihi subul wa'annan ne hanyoyi da Allah ce wala tattabi'u subul ko sai ce wa'annan su ne hanyoyi karkatattu fatafarraqa bikum an sabili in kuka bi karkatattun waɗannan hanyoyin za su raba ku daga Allah za su raba ku daga wa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalikum wasaqu bi da wannan hanyar da aka ce ku bi shine muke muku in ji Allah la'allakum tadhakkarun dan ku wasu ko ku ji tsoron Allah dan ku samu yardan Allah to wannan kaɗai za ku ku tsira in kuka bi wannan za ku sauka ina ba ta an gani a ruwayan imamu muslim hadisin huzaifatul yamani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi magana sai ce du'atun ala abwabi jahannam malamai ne amma suna kiran mutane gabar wutar jahannama man ajabahum ilaiha kazafuhu fiha duk wanda ya amsa musu zuwa ga irin wannan da'awar za su jefa shi wuta da wa ya fanta malamai ko bai kira sauran mutane da ce malamai sai hudaifa ce kifin ni ya rasulullah ka siffanta min irin waɗannan malaman dan in san su sai manzo Allah ce hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina su fatan mu daya kuma harshen mu daya wato a cikin mu suke kenan ko kaga ba wani waje da ba ko kowane kowace ƙasa malaman da ke cikin ƙasar su ne ne jikinsu ɗaya ko kuma harshen su ne ɗaya shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka amsa musu irin wannan kiran da suke yi za su jefa ka cikin wuta kala kala akwai wanda ma yana zaune zai ce ma kana so ka ga manzo Allah wannan shine manzo Allah wai mutum kana so ka ga Allah wannan shine Allah kana so ka ga shehu ibrahim wannan shi ne shehu ibrahim kana so ka ga shehu inyan ko abin nan ahmad tijani wannan shi ne shehu ahmad tijani ka gane ke kenan ina yake kiran ka ka shiga aljanna duk wanda ya ce ma mutum daya an narke mutane ɗari sun narke kai ba ka san akwai matsala a kwakwalwa sai mu ce ina malaman asibitin kwakwalwa ko ya kamata zuwa tafi da wannan mutumin dan akwai matsala a kwakwalwarsa mutum ɗaya mutum ɗari su narke su shiga jikin mutum ɗaya kai ba ka san ai akwai matsala ko sai dai in aljanu ne suka shiga jikinsa to mun iya yadda dubu ma za su iya shiga jikinsa ko amma dai ba mutane ba ina ba ta an gane ko ka samu mutum yana zaune wai ka ji mutum yana cewa na'am ya rasulullah wai manzo Allah yake magana da shi don girman Allah mutum ne hankali ya kamata kuma ga mutane suna gefe suna Allahu akbar Allah ana wato abin sai ka tunanin dan Allah kuma malami ne ko mazala ce du'atu ne du'una ila abwab jahannam malamai ne amma suna kiran mutane zuwa gabar wuta man ajabahum duk wanda ya amsa musu kazafuhu fiha za su jefa cikin wuta kaga yanzu sai ka koma wancan ruwaya mazala ce hiya misla ma ana alaihi yau wa ashabi wanda suke kan daidai su wanda suke kan abinda ni da sahabbaina nake akai kaga yanzu ka huta Allah ya shirya da mu malam ya ci gaba da cewa inna awwala ma yuwajihuna wa nahnu naqra'u tarikh al-iftiraq fi hadha din malam ce farkon abin da ke fuskantar mu alhali mu muna karanta tarihin rabuwar al'umma ta addinin musulunci na wannan musuluncin huwa al-ikhtilafu fi masdar talaqi sabani ne da ake samu a asalin inda ake ɗauko ilimi na addinin musulunci shine masdar talaqi inda ake ɗauko ilimi aw minhum at talaqi haythu anna al-usul ath-thalith min al-kitab wa sunnah وإجماع الأمة والتي التزمتها طائفة أصبحوا هم أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية ما لن يتي أو منهم التلقي malam ya ce ko kuma daga nan ne ake ɗauko mafuffuga da suke ɗauko iliminsu na addinin musulunci kaga akwai masu ɗaukowa daga zuciya sun ce isabtir qalbak wai ka tuɓi zuciyarka duk abin da zuciyar kai raya maka to shi shine addini akwai kuma wannan daga cikin sufaye kenan akwai kuma wanda suke cewa kwakwalwa su ne wato mu'tazila su sun ce kwakwalwa yana sama da komai suka ɗauko wani hadisi na ƙarya suka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abi duniya ya kawo wannan hadisin a cikin ah, fadlul aqli sai suka ce wannan hadisi ai manzo Allah ya ce ai Allah ya ce bai halitta abin da ya kai kwakwalwa daraja ba saboda haka kwakwalwa yana sama da nassi shine wanda falsafa suka dauka shikenan duk abin da kwakwalwa ya zo da shi yana sama da qur'ani da ne sunna ina fata an gani akwai kuma wanda suka dauko daga manama bacci mabarki yana kwance ko sai ce ma yayi mabarki ya ga kaza saboda haka Allah ma ya ce a zo a ta mai a nan wuri ina fata an gane to kaga daga nan an saki layi ko idan aka ce ma an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaza ko ya ga malaika jibril kamar wani shehi da ya fadi a Senegal ya ce wai yayi ya ga malaika jibril malaika jibrilu ya ce mai a zo wannan filin fili ne tabbalin da kaga filin arfa haka yake taruwa ake maza da mata ina fata an gane da yadda kaga ana sa rigar harami haka su ma suke sawa suke taruwa a wajen hadda tanki wai ya ce idan wai mala'ika jibril ya ce mai Allah ya ce duk shekara a zo a taru a wurin sannan duk matar da ta yi ciki a wajen ɗanta ɗan aljanna ne me ke na aka buɗe ko ban me Allah ke kuma za ka ga mutane an cika makin ni fa ba labari aka bani ba na gani ne da ido na ba jiyau ba ne ganau ne ina fata gane akwai jikan shehi ɗakin ba ɗaya a daki a jami'a dakin mu daya ina kasa yana sama ni ina sama yana kasa ba labari aka bani bani ga nauni na gani ne to kaga irin wannan don girman Allah yanzu kuma za ka ga kafa ake yi za ka yi mamaki to yanzu don Allah irin wa'annan mutanen idan suka zo suka shiga ina aka kai shi aljanna ko jahannama to kaga macen da aka nuna mata da addini cewa idan ma ciki a wurin dan ta dan aljanna ne kofar ne aka bude kaga bude kofar zina Allah kiyaye to ka ga dole shi yasa wa'annan abubuwan yana daga cikin abin da ya raba kan musulmi to ta yaya za a ce wannan ya dauki mutum ya mai da shi tamkar Allah sa wancan yayi kaza wancan yayi kaza wai a ce dukkan mu mu zo mu haɗu zai yiwu. ai ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai an tace an tankaɗe an rairaye ina fata an gane gurɓatattu a kwashe su a aji su ɗaya masu kyau kuma su ci gaba da tafiya a kan daidai Allah shirya da mu to ne malam yake cewa حيث أن الأصول الثابتة من الكتاب والسنة umma ta yanda. Asalin tushe wanda ahlus sunna suke amfani da shi tabbatacciya min alkitabi yana faruwa ne ko kuma ana amfani ne da shi daga qur'ani wa sunna da kuma sunna wa ijma'ul umma da kuma ijma'in al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallati iltazamatha fa'ifatun ita ce wanda wani bangare daga cikin bangarorin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka lizince ta fa asbahu hum ahlul islam sai suka wayi gari su ne ma'abuta musulunci al-mahd wanda yake tsantsa wa hum ahlus sunnati wal jama'a wa ta'ifatun najiya su ne ahlus sunna wal jama'a kuma su ne kungiyar da za ta tsira saboda manzo Allah ce su ne wanda suke kan irin abin da ni da sahabbaina muke akai ahlus sunnati wal jama'a kuwa duk inda suke duk abin da bai tabbata daga manzo Allah ba suna aikata shi kuma suna shiru akai ba sa shiru suna gaya wa mutane wannan fa ba addini ba ne. me yasa saboda mutane su tsira ka san abin da ya fi hatsari imamu sufyan eh, eh, sauri yake cewa ya ce ɗan bidi'a ya fi soyuwa ga shedan akan mai saɓan Allah sai irin ɗalibansa abin ya ɗaure musu kai suka ce me kake nufi fassin lana haza me kake nufi da za ka ce ɗan bid'a ya fi soyuwa a wajen shi ɗan sama da mai saban Allah sai ce eh saboda shi mai saban Allah duk inda ya je ya san yana saban Allah zai tuba yanzu ko an jima ko ya ce shi ko ɗan bid'a baya kallon abin da yake saban Allah ne yana ganin ne addini yake yi lada za a basa kuma Allah zai yarda da shi da wannan yace to shi sa shedan ya fi san irinsa akan mai saba wa Allah saboda shi mai saban Allah duk inda yaje zaka ga ce ah, mu dai mun san mu ba mutanen kirki bane amma kar makalla a sama cikin adda Allah ya shirye da Allah ya shirye da mu kaga ya yarda abin da yake ba ba daidai bane amma shi kuwa ne mai saban Allah dan bidiya kuwa duk inda ya je zai ce maka shi addini yake yi lada ma Allah zai bashi kuma idan ka ce mai ba daidai yake ba zai faɗa da kai saboda ne saboda yana ganin abin da yake yi addini sai ce shi sa shaidan ya fi son sa yake kawata musu kaga duk shekara bidiyon da mutane ke kirkirowa sai sun me sai sun kawata shi saboda da ne shekaran baya a wannan shekara ai shoki ne ko eh shokin manzo Allah aka yi a wannan shekarar shokin manzo Allah aka yi a wajen maulidi yana ba ta an aka tashi aka abin nan sannan da aka gama tashiwa sannan sai a abin nan to kaga wata shekara kuma ne zuwa Allah kaɗai san irin munin abin da za a zo da shi kuma wallahi abin takaicin mu maza da mata su ake zulmiyarwa akan addini ne kuma duk wanda aka ce mai san manzon Allah ne wannan ai duk musulmi na kaunar manzon Allah akwai musulmin da ba a san manzala sai dai ba musulmi bane duk musulmi yana kaunar manzala in aka ce kuma manzan Allah ya ce yana so amma wanda ya nuna masa cewa manzan Allah ya ce kaza shine matsala Ina ba ta an gane to ko a lahira sai an tace al'umman nan ba a duniya ba a lahira ma sai an tace hadisin da ya zo mutawatiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuzadanna aqwaman min ummati za a tunkuɗe wa'ansu al'umma daga cikin al'ummata kamar yadda ake tunkuɗe fataccen dabba ya shigo garken da ba na shi ba sai manzo Allah ce fa aqulu haula'i min ummati halumu ilayya sai in ce wa mala'iku ah, ai wannan al'umma ta ce ga alaman alwala fuskar su da hannunsu da kafa ai al'umma ta ce ku kawo su kada a turkuɗe su daga cikin mabiyana sai sai mala'iku su ce wa manzo Allah atadri man ladhi ahdathu ba'dak ka san me suka aikata bayan ka bar duniya sai su ce wa manzo Allah kad zayyaru wa sun canza addinin da kai ka mutu a kai ba shi suka zo da shi ba suka kuma jujjuya shi ba abin da ka koya musu ba shi suke aikatawa ba manzo Allah na jin haka sai ce suhqan suhqan ai bu'dan bu'dan a nisantar da su a nisantar da su kaga akwai bala'i a cikin ka zo kana tinkaho kai al'umman manzo Allah ne kuma a zo da kai kuma a tunkuɗe ka manzo Allah ce a ƙara gaba kai ka san akwai bala'i a wajen Allah kiyaye to kaga dole mutane su natsu su bi abin da yake daidai don su tsira duniyar su da ina da lahira saboda a lahira ma ana tacewa kamar yadda ake tacewa a duniya Allah ya samu dace malam yace wa kharaja anha wa naza'a fiha aw fi shay'in minha ta'ifatin fa asbahu bidhalika min ahli al-bid'ah Amin alil bid'ati wal furqa sai malam yace wa karaja anha sai aka samu an sun fita daga wannan asalin tushe na addinin musulunci Wana za'a fiha suka yi jayayya a ciki suka yi sa'insa mu ba mu yadda da kaza ba mu kaza za mu yi mu ba mu yadda da kaza ba mu ga abin da addinin mu yace mu yi mu kaza za mu yi sabon kaza wannan na yan izala ne wannan na yan salafawa ne ba ruwan mu da su mu dai abin da rani sai aka samu haka ne ko ba haka ba sai aka samu wani bangare a irin wannan sai malam ya ce au fi shay'in minha ko kuma suka ja suka yi sa'in sa akan wani abu daga cikin qur'ani da sunna da ijma'i wasu sun yadda da shi wasu ba su yadda da shi ba ina fata an ne. shine malam yace aw shay'un fi shay'in minha ta'ifun fawa'id fa asbahu bidhalika min ahli al-bid'ati wal furqa wani bangare daga cikinsu sai suka samu wannan matsalar sai suka ce sun yadda da kaza ba su yadda da kaza ba amma sai suka wayi gari ta dalilin haka sai suka zama 'yan bidi'a da kuma wata kungiya da ta fita daga asalin addinin musulunci shine bin qur'ani da me da sunna ina fata mun gane ina gani nan ya kamata mu tsaya saboda babu wajen da ya kamata mu tsaya ko eh nan ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya raya bukati na gaba sai mu tashi daga waqadi lazima ala hadha al-ikhtilaf fi manhaj al-talaqqi wal munaza'a fi hadhihi al-usul al sai mu tashi a wannan gaban saboda nan ne kamata mu tashi insha Allah subhanahu saboda haka anan zamu mu ta aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk